mu aikin binciken da muke kenan ni da kaina sai da na shiga cikin garin kano so goma sha bakwai ina field research ba table research ba da kaina nake shiga kano in kama ɗaki in zauna kwana uku kwana hudu kwana biyar duk inda ya kamata in je in yi bincike ina yin bincike to akwai iri na da yawa haka muke domin me idan muka yi shiru game da wannan matsalar mun ci amanar allah mun ci amanan malam ja'afar kuma mun ci amanan marayun da aka bar wa malam ja'afar a baya na haka ba za mu ja baki mai shiru ba duk wani sarki da yake tunanin cewa zai kira mu ya lallashe mu karya ike yi duka bai rage kowa ba tun daga sarkin musulmi har na arna ba kamata a ji wannan da kyau duk wani ɗan siyasa duk wani mai mukami duk wata barazana ba za ta hana mu wannan binciken ba abinda muke muna ta bincike muna data collection in order to produce an information yes an information with granularity muna tattaro gutsatsarin bayanai don mu tara bayani bayani gamsashe wanda bayan shi babu bayani